inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idi dutsen tanki mu da kai Allah ya isa hukuma ki ƙara ɗaukan mummunan mataki akan idi dutsen tanki domin bayan fitowar shi jiya jiya ne ya kara faɗan mummunan magana ga jadabu sai na rasulullahi idi dutsen tanki ya kara zagin manzon Allah idi dutsen tanki ya ci mutuncin manzon Allah bayan fitowar shi jiya jiya nan iri dutsen shi ya zauna ya kallace na rasulullahi ya ce wa manzala sallallahu alaihi wasallam giwa ya siffata manzan Allah da dabba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya ku al'umma musulmi wallahi tallahi jinin idi dutsen shi ya halatta billahi allazi la ilaha illa wa idi dutsen shi makiyin manzan Allah ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idi eh, dutsen shi ka ji tsoron Allah annabi Muhammad da duk duniya babu kamar sa ka kalle shi ka ce sai na rasulullahi giwa ka ce wa manzon Allah giwa ka siffanta manzon Allah da dabba shin wannan ba zagi bane kai Musa asadu sunna manafikin Allah ka fito ka tabbatar mu da duniya ga dan uwanka shi ma ya fito jiya jiya nan amma ya ƙara zagin manzon Allah Musa asadu sunna ba kai ne kace Shehu mansir ya ce ma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ainihin hankaka ba ba kai ne ka cewa al'umma ma shehu mansur kaduna ya ce wa sayyidina rasulullahi gaggaba ba to ga dan uwanka in baka fito ka kalubalance idi dutsen shi ba wallahi munafiki ne kai yan uwa jinin idi dutsen shi wallahi ya halatta duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi jinin sa ya halatta bari ku ji da kunnan ku gani da idanunku idi dutsen shi daga fitowar shi jiya jiya amma ya buɗe baki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama giwa ya siffanta shi da dabba yan uwa bari ku ji da kanku tambaya a nan dala bidiyo na da na cikin ramadana da audio da na yi da na ce ba na taimako suwa na irga inyasi tijjani abdulkadiri yan hodiyo manzon allah me yasa ko da cikin sunan su sharif sale ko wani shehi kaga mutane da mun tabbatar muku billahi alladhi la ilaha illa huwa makaryata ne ba su tsoron Allah wannan bidiyo yana nan kan ayu akan YouTube yana nan a Facebook waɗannan mutane ku ambata ni ba mu ambace su ba lokacin ana maganan giwa yake wake maganan kiyashi ku gane abin da nake faɗa ana maganan giwa wake maganan kiyashi ta maka abin da suka rubuta cikin complaint ɗinsu yan uwa muna fata kun gani da idanunku muna gaya muku wallahi tallahi wannan idi dutsen tashi dan kwangilan yahudawa ne muna gaya muku wallahi ba addinin musulunci yake mai hidima ba ya koyo wannan mummunan aƙida, wannan bakar akida daga wurin malamin sa ibnu taymiya ibnu taymiya shi ya shayar da su guban kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai idi dutsen tashi yanzu kunnan ka bai ba duk irin wannan wa'azi da irin wannan gargadi da irin wannan ala wadai da al'umma suka yi da kai amma daga dawowanka baka iya kontrol ɗin bakinka a gurin sayyidina rasulullahi ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a cikin haƙƙinsa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da kada ku sanya kiran manzon Allah a tsakaninku kamar inda kuke kiran shashin ku saboda girman manzon Allah sai dai kace ya ayyuwar rasulu ya ayyuwan nabiyu annabin da Allah da kanshi yake jin kunyan kama sunansa sai dai kaji yana ya ayyuwar rasulu ya ayyuwan nabiyu ya kan zaka ji yana ya ayyuhal muzammilu zaka ji yana cewa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir ya rasulullahi annabin nan da duk cikin Qur'ani ya wuce wuri uku ko wuri hudu Allah ya iya kama sunansa ba saboda kunyarsa da Allah yake ji saboda girmansa da Allah subhanahu wa ta'ala yake gani wuri hudu ne ko wuri uku zaka ji yana ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai ya ce walakin rasulallahi wa khataman nabi'in zaka ji ya ce wa ma muhammadun a ƙarshe saboda girmamawa sai ka ji ya ce illa rasulun qad kalat min qablihi rusulu aba in mata aw qutilan kalabtun ala aqabikum wa man yankalib ala aqibai falan yadurra allaha shay'a wa sayajzillahu shakirin zaka ji yana cewa muhammadun rasulillah wallazina ma'ahu ashudda shuhada'u alal kufari ruhama'u bainahum ba za ka taba ji sayyidina rasulullahi Allah ya kama sunan shi ba tare da ya girmama shi ya ce mai rasulullahi ba amma idi dutsen shi saboda kiyayya saboda ainihin rena manzon Allah ka kalla sayyidina rasulullahi daga fitowanka daga prison ka kara jefa wa manzon Allah mummunan kalma ka kara baɗan mummunan kalmar da bata dace ga sayyidina rasulullahi ba yan uwa abin da nake so ku fuskanta kun ji da ya tashi lissafowa ya lissafo Sharif Sale ya lissafo shek Sharif Sale sannan a ƙarshe sai lissafo wa'annan manya-manyan malamai daga ƙarshe sai ya ce ana maganan giwa ina kuma ga kiyashi it means Shehu Ɗahir Bauchi da shek Sharif Sale su ne kiyashi Sai na rasulullahi shine giwan kaga ya siffanta manzon Allah da giwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una idi eh, dutsantan shi wallahi tallahi ba mu yafe maka ba idi eh, dutsantan shi ya ku hukuma wallahi muna kira izuwa gare ku hukuma ku kara kama idi eh, dutsantan shi dan aiken yahudawa ne yahudawa yake ma aiki bai san kimar manzon Allah ba bai san darajar manzon Allah ba idi dutsantan shi tsakanin mu da kai Allah ya isa manzon Allah ya wuce gaban wasa manzon Allah ya wuce gaban reni ba a siffanta manzon Allah illa da abin da ya zama mafi kyawu idi dutsen tashi wallahi tsakanin mu da kai Allah isa muna kira ga DSS muna kira ga yan sanda muna kira da muna kira da alƙalai ga wata sabuwar tuhuma ta rena manzon Allah ta zagin manzon Allah ta cin mutuncin manzon Allah daga bakin idi dutsen tashi zambun ala zambin zinibi akan zinibi saboda haka lalle ilallah wallahi al'ummar musulmi mai ta alawadai ba za mu yadda da wannan mummunan aƙida ta kafirci ta rena manzon Allah irin su irin ta su idi dutsen tashi ba wallahi alazim haƙƙin manzon Allah babu wasa Allah sai da ya faɗa da nana Aisha da nana Hafsa akan bata wa sayyidina Rasulullahi rai yace ya Aisha ya ke Hafsa asa rabbuhu an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ila akhir al-aya in ba ku daina ɓata wa masoyi na rai ba na kusata ni Allah in canza mai matan da suka bi ku alkhairi na bashi musulmai na bashi muminai na bashi masu biyayya na haɗa mai yan mata da zawarawa ba a ta'o manzon Allah face sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi fushi walidi ibn al-mugira ya zagi manzon Allah zagi daya sai da Allah ya mai zagi takwas a Qur'ani hammazim mai sha'im binamimin manna'il lilkairi mu'tadin asimin ba bada zalika zanimin sai da Allah ya mai zagi guda takwas a cikin alkur'ani ko guda goma saboda me ya taba sayyidina rasulullahi idi dutsen shi baka da hankali ne idi dutsen shi baka da mutunci ne idi dutsen shi baka san darajar manzon Allah ba idi dutsen tashi annabi abun wasan ka ne ya ku yan uwa al'umma musulmi ku sani wallahi tallahi idi dutsen tashi muna gaya muku almajirin ibnu taymiya wallahi ba masoya manzon Allah bane makiya manzon Allah ne kun ji yadda ya siffata sai na rasulullahi da giwa kuma na gaya muku sai da ya lissafa sunayen sufaye na yan ɗarika sannan yace wai ana maganan giwa me za a yi da kiyashi waye giwa yake yake nufi sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsakanin mu da kai Allah ya isa